أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل ويو شيء أكل كنت نسلّى mun zance kan lokutan sallah wani lokaci ne yake banta da kowane sallah wani lokaci ne sallah guda biyu suke tarayya a cikinsa kamar azahar da la'asar da magariba da lishayi kan haka muka ce sallan asuba bai tarayya da kowane sallah bayan haka karshen zancen da muka yi a wancan saduwa mun zance akan salloli wanda suke ba yau da kullum ake yin su ba kamar sallan nan lokacin da aka yi rawan kasa mun ce wannan sallah lokacin shi ne shine lokacin da wannan eh, waƙi'a ta faru ake wannan sallah ko lokacin da waƙi'an ta faru idan mutum cikin salloli da wata ke salloli na ayan Allah subhanahu wa ta'ala in zai ranka wannan sallah zai yi su ko lokacin da muka rashi wani ɗan uwa mu'mini ta wannan lokacin wayannan sallolin suke wajabta <clears throat> karshen saduwa da muka yi muyi muku alkawari cewa ƙarshen zancen da za mu yi a wannan babi shine babin abin da ya danganci lokutan sallah za mu yi zance akan hukunce-hukuncen nan na lokacin sallah hukunci na farko shine idan mutum ya yi dukkan sallansa kafin lokaci ya shiga tabi'atul hali in bai yi shi a da gangan ba ko a'a da gangan ne ya yi sallah kafin lokaci to a cikin wannan halaye guda biyu sallansa bai inganta ba yani sallansa bataccen sallah ne hukunci na biyu shine idan mutum yana da ne ko a'a mazaje guda biyu adilai suka ce masa lokacin sallah ya shiga to akan haka sai tashi ya sallah a lokacin da yake sallah sai ya fahimci cewa ai lokacin sallah bai kai ba to sallansa ya bata ko kuwa a'a lokacin da yake sallah sai ya fahimci cewa kamar yadda suka bashi labari lokacin sallah ya kai to sallansa ingantaccen sallah ne ko bayan ya kare sallah sai fahimci cewa labarin da suka bashi ya yi sallah ne lokaci bai kai ba a wannan hali kuma sallansa bai inganta ba sa'an nan ko wannan mutum bayan ya yi sallah sai ya fahimci cewa sashi daga sallan da ya yi bai yi shi a cikin lokaci ba wani sashin daga sallan kuma ya abku ne a cikin lokaci to a wannan hali sallansa ya inganta ala sabilin misal ana kiran sallar azahar sha biyu ne to shi bai sani ba sai mazaje guda biyu adilai suka ce masa a sha biyu ne saura kwata ya tashi ya yi alwalla bayan alwalla ya fara sallah sha biyu saura minti biyu matsala ya yi raka'a daya ya shiga raka'a na biyu ko na uku cikin lokacin sallah ya shiga to a wannan hali sallansa ya inganta bayan wannan hukunce-hukunce abin da ya danganci lokaci na sallah mun ga a wani huskokin sallan mutum bai inganta ba wani huskokin sallansa ya inganta abin da yake mustahabbi mustahabbi kuma da aka karfafa shi shine mu'mini ya yi ƙoƙari ya yi sallah a farkon lokaci akan haka akwai ruwayoyi ɗaiwa da aka rawaito su a gun alayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nasiha da wasulci cewa mutum mu'mini ya yi ƙoƙari ya yi sallah a farkon lokacinsa sai dai izan akwai wani uzuri da yake uzuri ne yani mai girma yani mutum ka jinkirtar da wannan ka jirkirtar da sallah saboda wannan uzurin yani abu ne da yake yana da kyau ma ne matsalan ka jinkirtar da sallah lokacin sallah ya kai an yi kiran sallah shi ka dan samu jinkiri wurin yin sallah kamar minti goma ko minti biyar ko minti goma sha biyar saboda me saboda ka samu sallan jama'a to wannan ba laifi a kai zancen da za mu yi a ƙarshe a wannan babi sa'an nan mu yi zance a kan wani fatuwan da aka tambayi sayyid al qaid sayyid ali al-khamani hafizahullahu wa adamallahu zillahu mu yi ba da wannan istiftan mai aka tambaya mai sayyid ya ba da jawabi shine Izan lokacin sallah ya kunci idan mutum za ka yi sallah ka zo da mustahabbai da ake so duka cikin sallah sashi daga sallanka zai shige ma bayan lokaci to a wannan hali sai mutum ka bar wannan mustahabban ka yi sallah ba da wannan mustahabbai ba masalan idan mutum za ka yi sallah ka ce za ka yi kunut wani sashi daga raka'o'in sallanka za su mai fada ko raka'a dai ma zai shiga a bayan lokaci a nan ka bar kunuti ka yi sallanka ba da kunuti ba nan tambaya aka yi masayid hafizahullah cewa eh, ta da iyalai saboda sallan asubayi ya ya kamata mutum ya tada iyalinsa saboda su yi sallan asubahi sai da jawabin da ya baya ya ce izan rashin tada su zai kawo su zamana sun yi rauni a cikin lamarin sallah ko ya zamana rashin kulawa da sallah to a wannan lokacin wajibi ne a tada su su yi sallah shine tambaya da aka yi na biyu cewa idan mutum kuna gida sai kuka yi baki sai ga lokacin sallah ya kai shin za ku sauraji da bakin ne ko za ku je ku yi sallah ne a farkon lokacinsa jawabin da sai da ya baye ne saboda abin da ya sa kai wannan tambaya saboda lamarin bako lamari ne da yake addinin musulunci ya yi zance a kai kwarai sai da ya ce ko menene dai mustahabbi ne mutum ka yi sallah a farkon lokaci bayan haka mun bayan zance mun yi zance yanzu akan abin da ya danganci lokutan sallah babin da za mu shiga shine za mu yi fara zance akan abin da ya danganci tuffan mai sallah ina ji yana cike daya daga matsaloli da yake gabanin sallah wajibi ne mutum ya kula da shi shine batun tuffan da zai sa ya yi sallah insha Allah yanzu za mu yi bayanin wannan lamarin shine wani mikidari ne na tuffa ya kamata ya sa sa'an nan sharatan wannan tuffan da zai sa za mu yi bayanin su in Allah ya so ya yadda da farko dai tufafi mikdarin da ya kamata mutum ya sa a cikin sallah shine namiji an so ya sa abin da zai rufe daga cibinsa a zuwa gwiwansa wannan ba shine al'auran namiji ba amma abin da aka so shine mai ya rufe daga cibinsa har mai zuwa gwiwansa amma ‘yar uwa mace shine za ta rufe dukkan jikinta sai dai abin da ya danganci hannu daga nan tafin nan zuwa nan wannan tafin hannu sa'an nan da huska mai mikidarin da mai take alwallah kamar yadda muka yi bayani inna za ta yi alwallah shi ma mai rufe shi ba wajibi ba ne sa'an nan da kafanta shi ma mai rufe shi ba wajibi ba ne amma idan mace tana son ta rufe wannan wurarakin duka a cikin sallah ba laifi yani watan wata in ta rufe hannunta ta sa safa na hannu ko na kafa ta yi sallah da shi ba ce mata sallanta bai inganta ba sallanta ya inganta ba laifi bayan haka tuffan mai sallah ya kamata ya banta da wayansu lamurra na farko shine tufafin mai sallah ya zama na mai sarkakakke ne ai kada ya zama na mai akwai najasa a cikin wannan tufa. sa'an nan kuma tufan mai sallah ya zama halal ne yani kada ya zama maula eh, dan uwa tufan da zaka sa ka yi sallah kwace ka yi sawa'an tufan da kanshi ka kwace ko kudi wani ne ka sata ka je ka sai wannan tufan sallah wannan haramun ne wannan tufa ba sallah da shi sa'an nan sharati na uku shi ne zamana izan sashi a wannan tufa ya zamana daga e dabba ne misalan tufan da za ka sa na fata ne to wannan dabba izan ya zama na dabba ne da yake Eh, aka yanka sa jininsa na gudu kamar yadda muka yi bayani ya wuce to ya kamata wannan dabba ya zama mai dabba ne na halal mai muke nufi dabba halal wannan mai cinsa halali ne kuma an yanka wannan dabba a bisa dokokin nan na shari'a ta musulunci aka yanka wannan dabba ko da me balati ne na sawa ko hulla ne ya zamana na wannan dabba wajibi ne wannan sharati ya cika a cikin wannan tufan da mutum zai sa wato na farko dabban ya zama halali kuma an yanka shi ne a kan dokokin nan na shari'a ta musulunci idan mutum zai sa abu na cikin dabba masalan riga ne na fata za ka sa ko hulla ya zamana wannan dabba namansa ba haramun ba ne a kan haka mutum ba za ka yi sallah da fata wanne yake na eh, dabban da yake baci ba kaman eh, alade ka yi sallah da fatansa wannan bai halatta ba idan masallaci ya kasance namiji to abin da yake ne tuffan da zai sa tufafin da zai sa kada ya zama na mai akwai zinariya zinari ko harira a ciki yani kai zama na mai cikin wannan tufafinsa akwai zinariya ko zinariya ko da kadan ne amma harir ya zama ne tuffan da zai sa duka daga mai harira aka yi shi to wannan bai halatta ba a cikin sallah idan kuwa tuffan mai sallah tufafin mai sallah ya zama na an yi sa ne daga dabba wanne yake cinsa haramun ne to wannan a wannan bagire yadda lamarin yake ko da abin da aka yi wannan tufafi da shi a cikin wannan dabba ba abu ne mai da yake mai yana da rai ba kamar gashinsa ne aka yi ma aka yi wannan tufafin da shi masalan gashin alade aka yi wannan tufafi da shi mun san gashi bai da rai ba kamar mai nama ba ne gashi bai da rai akan haka ko da wannan ne tunda dai mai wannan dabba dabba ne da yake cinsa haramun ne to wannan tufafi bai halatta mutum ya yi sallah da shi ba idan ya yi sallah da shi kuwa to sallansa bai inganta ba sallansa ya habata insha Allah a sabon saduwa za mu ci gaba da bayanin wannan sharuta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu